Caramba. yawa matasa barkanmu da haka labarin matasa kenan na studio Kalangu tare da ni a Arimi da Gora ta Rabiatu mai Kano. Rabibiya kike. Lahiya lau nike kawali. To yau kuma bin kika da shi. Haka ne maraicen yau za mu ji ra'ayin matasa kan bikin ranar Afirka ta ranar ta 25 ga watan Mayu na shekarar 2022. A tarihin wani Lahadin za mu gano Insa Hassan Aminu matashi masanin noma a jihar Doso a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Bibi a ranar 25 eh, ga watan Mayu na shekarar 1963 kasashen Afirka sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar kafa kungiyar haɗin kan Afirka a kowace shekara. Ranar 25 ga watan Mayu ne ake bikin ranar Afirka duk faɗin duniya. haka ne a kiki a albarkacin eh, ranar ce abokin aikinmu olivier asogbavi ya gana da wasu matasa 'yan yamai domin ya ji ra'ayinsu game da wannan ranar. To ga fasarar rahoton nashi. Ban lura da cewar wannan rana ce ta duniya ta Afirka ba, gashi kuma dukkan sauran ranakun da ake bikinsu ana gudanar da shagulgulla nan da can. A ganina ya kamata mu rinka nuna murnar mu ta hanyar gudanar da shagulgulla gane 'yan Afirka. Matasa su haɗu su canza miyo kan fannoni daban-daban kamar su gudanar da sana'o'i. Dalilin wannan rana saboda Afirka ita ce tushen ɗan adam kamar yadda tarihi ya nuna. Yaya ya kamata mu bikin ranar Afirka idan duniya? Idan za mu yi wannan bikin, za a ambato Afirka ne saboda rawar da ta taka a game da ci gaban al'umma saboda ita ce tushen bil'adama. Ya dace a ce mun dora ayar tambaya. Shin daga shekara ta 1963 zuwa yanzu ina aka kwana a game da batun haɗin kai da kuma cuɗanyar juna. Ku duba ƙasar Mali kan batun Jason Sahel. Wannan al'amari ne da ya shahi sauran ƙasashe. ƙasashe ba ƙasar mali ita kaɗai ba Bibi sai kuma mu je garin Gaya inda ɗaliban da za su yi jarabawar BPC suka gudanar da jarabawar ta farko da ake kira examen blanc a wannan makon wata dama domin auna ilimin ɗaliban kwanaki kaɗan kafin jarabawar. Ga rahoton da Fadal Allu ya shirya muna da aka fasara. cibiyoyi guda hudu ne ke karbar 'yan takarar bpc a wannan jarabawar sharar fage wato examen blan da shugabannin ilimi na gaya suka tsara manufar hakan shine sanin matsayin ilimin yara bayan watanni takwas na daukar darussa abdu mamman kabir shine shugaban kwamitin kula da jarabawar mai lamba uku ma kawai kimanta kokarin ɗalibai ba har da ba su dama su da kansu su kimanta aikin su su gani wani mataki suke na shirye-shiryen jarabawa mu kuma mu gani kokarin kokarin da muka yi musu a cikin watanni takwas da suka gabata. A sakamakon wannan jarabawa ta share fage 'yan takarar za su san abin yi sannan kuma su kara zage damtse. Za mu san gaske ilimin mu kafin mu shiga jarabawa. Idan abin baya tafiya sai na kara kokari domin na samu jarabawa BPC. A dakunan ɗaukar darussa na Turwaziyam na Gaya an cimma kashi gomiya tara cikin ɗari na darussan shekara baki ɗaya a cikin magabata na ilimi. kawale shekaru da dama kenan da wasu cibiyoyi ko wakilan diflomasiya suna ba da tallafin kuɗi ko fasaha ga ƙungiyoyin jama'a a Nijar. Haka abin yake bibi misalin ma na asusun haɗin kai don sabbin ayyukan ofishin jakadancin Faransa a ƙasar Nijar. Olivier Asagwabi ya gana da wata wata manajar tallafawa matasa 'yan kasuwa. Mu saurari fasarar. Ma'aikatu da ke tallafawa matasa masu masana'antu su ne musamman waɗanda ke dacewa da irin wannan taimako. Ta hanyar waɗannan kuɗaɗe suna horar da masu kamfanoni domin su sami ilimi daban-daban. Ga mafi yawan shugabannin waɗannan ma'aikatu kuɗaɗen wani makamin kirki ne na ci gaba kamar sani umar shugaban ma'aikatar development power niger kuɗaɗen da muka samu sun ba mu damar taimaka ma fiye da mata arba'in kai tsaye haka zalika mun euh, tsara tarurruka na ba da horo kan yadda ake tafiyar da sana'o'i da kuma yadda ake euh, zaman kungiya da aiki tare euh, a huskar matasa masu kamfanoni waɗannan kuɗaɗe na ba su damar kaiwa wani matsayi misalin kamfanin saminaka wanda ke aikin sarrafa abincin dabbobi da ke kusa da birnin tawa ibrahim isa shugaban ma'aikatar na da bayani wannan tallafin kuɗi ya yi matukar taimaka min saboda kafin na samu wannan tallafi ban huce bahu dubu daya da dari biyar da nake sarrafawa amma ta hanyar wannan tallafi yanzu yana bani damar sayan kayan aiki da wuri sai na sarrafa su har bahu dubu biyar. matukar aka tallafa wa waɗannan kamfanoni amfani da kayayyakin da ake sarrafawa a gida zai zama wani kalubale da za a magancewa. Bibi Insa Hassan Aminu wani matashi ne mai fasahar noma a jihar Doso da ya kafa sana'ar sarrafa kayan garake. Haka ne a kiki matashi ne ɗaya tilo daga ƙaramar hukumar Doso da ya fara wannan aikin. Nana Hadiza Hassan ta shirya mana tarihinsa, mushirar fasarar. Matashi Insa Hassan Aminu ya tsunduma cikin wannan aikin ne biyo bayan ya lura da shigar da garin rogo a ƙasar Nijar wanda ake fitarwa daga sayin itacen rogo. Ko da ni koleji aiki ne da nike so kafa wata masana'antar sarrafa a nan doso domin kawo sauƙi domin kada a yi jigila daga Benin zuwa Nijar. Mun yi sarrafa ta farko mun sarrafa buhun rogo guda da muke jiran a saida. Zuwa ranar yau, shi kadai ne matashi da ke wannan sana'ar a cikin da'irar birnin Doso kuma musa'ar tashi ana yabawa da ita a shaidar Hajara Jafaru wata mazamniyar garin Doso. Tsari ne mai kyau ya girka. Ina ƙara mishi ƙwarin gwiwa. Da farko dai bai ma san ko tsarin zai kai labari ba, amma da taimakon Allah ganin cewa ya jajirce hakan ya sa abubuwan sun ci gaba. Sana'a ce ta masana'anta da yake fatan ganin matasan doso da dama sun runguma. Tun daga kwaleji gwamnati tana iya yi domin a rika magantawa kan harkar masana'antu cikin karatu ga ɗalibai. Yau da 'yan watanni matashi Isa Hassan Aminu ya samu fice dangance da kyaukyawan kafin sana'ar tasa a yayin wata gasa da zauren 'yan kasuwa ya shirya. Yanzu kuma sai wasanninmu na motsa jiki tare da Gungu Muhammad Dantani. a fuskar kwallon kafa tankaɗe da rairayen kan 2023 wata mai kamawa za ta somawa cikin ƙasashe 48 da aka kalkasa cikin rukuni goma sha biyu, biyar basa da cikon ƙa'idodin ƙungiyar haɗakar kwallon kafa ta afirka kenan ba za su samun damar karɓar karon da za su yi ba a hilayensu na kwallo kocin mena jan michel kabani gobe litinin zai bayyana jerin 'yan wasa da aka gayyata don karawar ta ranaku biyu na farko a karfe goma da rabi a cibiyar feni a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba akan layin airtel